Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi 11 ga watan Satumba na shekarar biyu. ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Ukraine ta sanar da samun gagarumin ci gaba a wani yunkurin tunkarar dakarar Rasha inda suka kwato wani muhimmin birni tare da sanya dabban sojojin Rasha ja da baya daga yankin arewa maso gabashin Ukraine da suka rike tun farkon yakin a ƙarshen watan Fabrairu. dakarun ukraine sun bada rahoto a ranar asabar cewa sun samu nasarar mamaye izium tare da fatattakar sojojin rasha a kogin oskil ma'aikatar tsaron rasha ta tabbatar da cewa ta janye dakarunta daga izium tana mai cewa daman an shirya kai mata harin ne ya zuwa yanzu dai ba a iya tantance rahotannin da awar ba manazarta harkokin soja na yammacin turai sun ce idan aka tabbatar da ci gaban da aka samu to hakan zai sanya 'yan ukraine su mallaki babban layin dogo da moscow ke amfani da shi wajen samarwa da dabban sojojin ta kaya a gabashin ukraine a wani labarin kuma an jiyo wani shugaban 'yan awarin da ke goyon bayan rasha yana cewa an kuma gubsa kazamin fada tsakanin dakarar rasha da na ukraine a yankin donetsk An ayyana Sarki Charles na uku a matsayin Sarkin Birtaniya kuma shugaban kungiyar kasashe renon Birtaniya a ranar Asabar, a wani bikin da ya bibiyi ta shekaru aru-aru da suka gabata. Charles ya zama sarki bayan mutuwar mahaifiyarsa sarauniya Elizabeth ta biyu ranar Alhamis. Ta yi shekaru saba'in akan karagar mulki. Iyalan gidan sarautar sun sanar da cewa za a yi jana'izar ta ranar goma sha tara ga watan Satumba a Westminster Abbey da ke London. an naɗa ɗan fara da elizabeth ta haifa charles a matsayin sarki a wani biki a fadar st james da ke london wanda aka watsa ta talabijin a karan farko manyan 'yan siyasa alkalai da jami'ai ciki har da tsaffin firaminista shida na birtaniya duk sun hallara a bikin don amincewa da sabon sarki kamar yadda tsari ya samar labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yau Lahadi shugaban Amurka Joe Biden zai bikin cika shekaru 21 da kai harar ranar 11 ga watan Satumba ta hanyar gabatar da jawabi tare da shimfiɗa fure a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a cewar fadar White House. A yau dai za a yi bikin tuna da hare-haren ta'addanci da aka kai a shekara ta 2001 lokacin da maharan suka karɓe ikon jiragen kasuwanci suka yi amfani da su a matsayin makami mai linzami inda suka yi karo da cibiyar kasuwanci ta duniya ta New York. da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon da kuma wani fili a pennsylvania kusan mutane dubu uku ne suka mutu a hare-haren na alka'ida amurka da ƙawayenta sun mayar da martani ta hanyar ƙaddamar da yakin afghanistan jill biden uwar gidan shugaban kasa za ta yi wani jawabi a yau lahadi a wurin tuna da faduwar jirgi mai lamba 93 a birnin shanksville na jihar pennsylvania Mataimake shugaban kasa kamala harris da mijinta za su je birnin New York don bikin tunawa da ranar goma sha ɗaya ga watan Satumba na ƙasa. An yanke hukuncin ɗaurin watanni goma sha tara a gidan yari a ranar Asabar ga wasu masu koyar da magana a Hong Kong bayan da aka same su da laifin tayar da tarzoma kan jerin littafan yara da aka buga wanda ake ganin suna adawa da gwamnati. A ranar Laraba an yanke mutanen biyar hukuncin laifin haɗa baki don bugawa da rarrabawa da kuma nunawa. da kuma sake buga littattafai masu tayar da hankali ƙarƙashin dokar zamanin mulkin mallaka. Alƙalin kotun lardi Kokwekin ya ce littattafan an yi su ne da nufin wanke ƙwaƙwalwar yaran kuma an yi su ne da niyyar tayar da hankali. Littattafan sun ƙunshi zane-zane na tumaki da ƙoƙarin korar kyarkeci daga ƙauyensu. littattafan sun yi tsokaci game da ainihin abubuwan da suka faru a 'yan shekarun nan yayin rikicin siyasa na hong kong ciki har zanga-zangar neman dimokuraɗiyya a shekarar 2019 Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. To masaro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa a cikin wannan shiri na kasuwa kai miki dole shiri da ke zuwa muku da abubuwan da ke faruwa a kasuwanninmu na kasashen Afirka kuma yau ma mun kara dawowa jihar Kaduna a cikin wannan shiri idan ba ku manta ba wancan karan a jihar Kaduna mun je kasuwar Fanteka amma Fantekar tsohuwa to akwai kuma sabuwar fanteka wanda dukkanin su a Kaduna suke amma kowace abin da ake yi a wurin daban kuma suna da tazara matuka a yau muna kasuwar fanteka sabuwa kuma gashi na zaga na ga abubuwa tun daga wurin da ake sai da tsaffin tayoyi da sababbin tayoyi da abin da ake cewa rumarumai karfan da ake makala a jikin taya da wilkoba da sauran abubuwa da yawa a cikin wannan kasuwa amma ga PRO ko mai magana da yawun kungiyar 'yan kasuwan ta wannan sabuwar kasuwar fanteka ranka masu sa ruwa sos da sunanka sunana muhammadu nasiru isyaku ni ne PRO na sabuwar banteka yaya yanayin wannan kasuwa taku to kasuwa alhamdulillah kaya dai muna nan muna sayar duk abin da ake sayarwa na mota kama daga injin complain mota gaba daya karafunan tan an sassare an cire da tayoyi da rumarumai da wulkoba da tub da taya duka akwai shi a fanteka kuma duk akwai masu hidima a kansa wato duk wani bangare na mota dai akwai anan eh duk abin da yake take cikin mota akwai shi anan amma ana samun mota su kutan da guda ana samu mun siyo tsohuwa za mu yanka ka gani kana so za mu ciniki da kai mu siyar maka wato an siyo ta yanka ake akwai wanda ake yankawa kowa ya dauki abin da yake so masu siyan taya taya waya rim wulkoba seat injina da giya box duka a kowanne da layinsa yanzu kenan idan mutum motar shi ta lalace ya zo garin kaduna babu inda zai samu wasu sassan mota an ba nan ba duk abin da ka zo nema insha Allah za ka samu da kanikawan ma da suke gyara duk muna da su a nan gurin ya yanayin kasuwa yanzu musamman ganin cewa yanzu ana kuka na tsananin kuɗi ga tashin kayayyaki to kasuwa alhamdulillah kaya sun daga kuma babu kuɗi a hannun mutane <laughs> to muna godiya a ah, gani yanzu a wani shago wato shago ne idan taya tayan mota ana so a mata kwalliya akwai abin da ake sakawa a jiki ana ce mai wulkoba malam menene sunanka sunana lukman adamu giyasun me da me kuke saiwa a wannan shagon muna sai da wilcover a nan muna gyaran glass muna kuma sa tinted a jikin moto don karawa moto kwalliya haka da sauransu gyaran glass kamar yaya wato idan glass ya tsagi haka idan bai kai abun bai munin da za a canza ba sai a gyara shi a dinke shi ya koma ba a ganin sa sosai kuma ba zai ci gaba ba insha Allah dinki ka ce riga eh haka ake kiran abun da me ake dinkiwa eh chemical ne wanda ana zuwa mana da shi daga turai ne shi ake amfani ake aikin to shi wannan murfin tayar motar da kuke kira wheel cover da turanci shi kuma ya yake eh, shi kuma wheel cover kar mota ne wanda yake zuwa da zallan karfe wanda ba da rim ba ake amfani da shi saboda ya kara moto kwalliya da sauransu yanzu misali da za a ce farashin kamar wannan kwaya hudun da nake iya gani na na Honda wannan zai kai nawa eh wannan akwai dubu takwas wancan kuma muna sai da shi dubu goma sha uku ne wannan kuma dubu goma sha biyu to na ga guda hudu aka daura idan kuma kwaya ɗaya ne a mota ta ya faɗi fa eh ya danganci yanayin wanda ka zo bukata amma ana warewa ko ɗaya ne kake bukata a baka insha Allah wannan na dubu takwas din kafin yanzu yakan kai nawa da wannan na dubu takwas din abin da muke tsaye da shi dubu hudu da ɗari biyar dubu hudu ya ninka kenan ya ninka sosai dan ma dai muna dan rage wasu abubuwa ne amma in za mu ba abin a yadda muke samu ne zai iya kai na takwas nan ma zai kai dubu goma to ya zaka hada cinikin da da na yanzu eh to alhamdulillahi dai amma gaskiya abubuwa ne sai a hankali a bisa dare gaskiya to ina godiya kwarai Allah saka alheri to kamar inda na gaya muku yanzu muna sabuwar fanteka kuma ita ma a garin Kano take bayan mun bar wancan shago ga mu a wani shagon kuma kawai gilasai nake gani ina ce gilas ina nufin gilashin mota na gaban nan da ke kare ruwa rana iska da sauran abubuwa malam me sunanka sunana ya haya abubakar da me da me kuke sayawa muna sai da whiskrin na mota da boot da door glass kuma muna hadawa banda na gaban motar har da na kwibi kwibi duka complete muna sai da akwai takamaimai motocin da kuke sayar nasu ne ko ko kowace mota kowace mota muna sai da in ma ta zo babu glass akwai wanda a yanka a sa mata yanzu kamar glass din mota guda daya yar madaidaiciya ba babba ba zai kai nawa hawa hawa ne akwai kamar na 35 haka akwai na 34 akwai na 25 gilas mafi tsada wanda za a sa a gaban mota zai kai nawa zai kai 120 wanda kuma ya fi kowane sauki ba ya eh, shi ne 25 amma ya yanayin kasuwa yanayin ciniki kila yanzu so alhamdulillah abubuwa dai sun dan ja baya to amma dai mun gode Allah tunda dai ana dan samu a ci kuma a dan sa aljihu dai ba laifi kamar farashi fa wannan da kace yana kai dubu ɗari a da yana kai nawa a da bai fi wuce dubu hamsin ba sun ninka gaskiya amma ana siya haka eh ana siya ba laifi sama sama dai gaskiya saboda bayan da ra'ayi wasu kila su ce ku sana'ar ku akwai hadari na gilasan nan wanda ana iya tabawa gashi kun dan dora a sama wani irin kalubale kuke fuskanta wajen sai da gilashi dan zai iya samun matsala eh wata sa'in kamar wurin kawowa haka mukan kawo a cikin crate ka samu a cikin crate kamar guda bakwai sun fashe wani ka samu kamar guda uku haka sun fashe dai muna dai fuskantar kalubale wani ma shi ka gama sawa zai fashe kuma dole za ka canza mai shi a jikin mota a jikin mota dole ka canza mai shi kuma to muna godiya to shirin kasuwa akai miki dole ya zo wannan shago kuma a kasuwar fante ka sabuwa har yanzu shi wannan shago shi kuma kamar abubuwan da ake kirawa rim wato rimarimai da hausa daji ana ce musu wato wanda a jikin shi ake dora tayoyin mota su ne ga sunan zalla iri-iri alhaji me sunanka sunana muhammadu bako kaugama daga nan sabuwar fanteka kaduna muhammadu bako na ga abubuwa iri-iri a ciki me zaka gaya mutane abubuwan da kake sawa kuma ina sai da marmai na karfe da kuma na aluminium shekaru kamar ashirin da suka wuce mafi yawa ma da marman karfin ake amfani da su amma yanzu da yake duniya ta canja shine kaga yanzu mun koma new model din muna sai da rubarman na aluminium ga kuma na mota kala kala sai dai wanda kala ba iri iri ga nan amma za in gane wani na aluminium da na karfe ne eh ai ka san ga fentin ma daga fentin ma zaka gane zaka ga akwai mai baki da fari akwai mai ash ga su nan da iri-iri wasu kuma masu karamin karfi ne zai sa na karfe da wulko ba amma kaga yanzu wannan din na zamani ne shi yasa kaga duniya ta canja yanzu din na zamani ake yayi to yanzu na dauki na mota daya misali shi eh, rim guda daya zai kai kamar nawa E to kala kala ne yanzu akwai sababbi da muke sayarwa dubu ɗari da hamsin guda hudu akwai wanda muke sayarwa dubu ɗari akwai wanda muke sayarwa dubu ɗari da hamsin akwai na dubu tamanin ma sabo na akwai na dubu ɗari biyu da hamsin akwai na dubu ɗari uku ma ya danganta daga irin girman motar ka irin motocin nan na zamani kamar irin wanda suke rake gwamna na akwai na dubu ɗari biyar ma kuma zaka gansa sababbi ne kwaya hudu kwaya hudu ka gansa dubu ɗari biyar dubu ɗari hudu da hamsin dubu ɗari hudu gasu nan dai iri iri ne sai wanda ka zaɓa ya danganta iya ka iya ka. to ya magana ciniki. a magana ciniki kam kasan da zamani canza dai alhamdulillah ba za mu ce ba butulcewa Allah muna godiya muna godiya amma akwai dan rashin ciniki sosai gaskiya da dai gwargwado kuma magana dagawan farashi ya shafe ku a dagawan farashi ya shafe mu dan tun daga ciwon corona da ya shigo to tun daga nan duk wani kaya da kasan muke sayarwa gaskiya farashin sai canja akwai abin da muke sayarwa naira dubu hamsin yanzu ya da dubu ɗari dubu ɗari da ashirin dubu ɗari da goma ma da dubu hamsin muke sayarwa amma daga ciwon corona din nan zuwa yanzu gaskiya abubuwa sun da dagune. tsakanin damuna da rani wanda kuka fi ciniki a mu gaskiya mun fi ciniki da damuna gaskiya da damuna irin wannan mun fita jiki a kansa to ba sauraro kafin mu karkare wannan shiri na kasuwa a kai muke dole a wannan sabuwar kasuwa ta fanteka sabuwa a garin kaduna na shiga wani shago wanda kusan sai in ce mota ce kawai tafiya ne ba za ta yi ba don babu tayoyi amma duk wata kwalliyar mota tana shagon malam menene sunanka sunana alhaji bashar ciyaman din hausawa na sabuwar fanteka alhaji bashir me da me ake saiwa na ga abin da yawa muna sai da fitilu da danjoji da bonnet ɗin mota da bamban moto da su do kayan kofan moto akwai sababbi akwai belgium akwai kuma fialius yanzu kama fitila mafi tsada ta mota za ta kai nawa eto eh kala kala ne model ne model model ne na moto motoci ne na zamani da kuma waɗanda ba na zamani ba akwai misali eh, ta zamani mafi tsada so ta zamani akwai irin na 17 accord 18 akan samu wadda za ta kai dubu hamsin dubu sittin har akwai ta ɗari ma amma kuma mafi sauƙi fa akwai na dubu goma sha biyar dubu biyar tsakanin sabo da tsoho ko kuma sabo da belgium wani aka fi sai eh to mutane yanzu saboda halin rayuwa ba kuɗi ke akwai ba a hannun jama'a saboda haka mafi yawanci mutane sun fi sayan sakon hand da sababbin saboda sabon akwai masu sauki na china to yanzu idan aka auna ciniki da kuke yi a da da kuma yanzu da tattalin arziki ya shiga wani hali wanne ya fi ya yanayin kasuwa to alhamdulillah yanzu dai kawai dai duk wani dan kasuwa da ka sani amma ba mu ba ma duk wani dan kasuwa da ka sani cikin dai rufin asiri ake ana dan neman abin da za a ci amma ya wuce a ce wai mutum ya saida ma ne ya ce ya karuwa ya karo wasu kaya a kai wato ba ciniki kenan gaskiya alhamdulillah cinikin ne yanzu saboda rashin part of security na kasa wannan yan matsalolin sun jajjawo wannan fitintunu don wasu za su zo daga sokoto wasu daga zamfar wasu daga kebbi wasu daga neja kai mutane da yawa sukan zo su binwe amma eh, saboda matsalar tsaro ya ja duk ba sa zuwa mafi yawanci duk wanda zai zo ya yi gyara yakan ce bari ya zo kaduna dan nan ne hedikwatar gyara a najeriya don duk inda za ma gyara in ba a kaduna aka ma ba za ka ce bai ba to muna godiya a masu sauraro ina ga iyaka abubuwan da za mu iya kawo muku kenan a cikin wannan sabuwar kasuwa wato kamar yadda na ce a wancan zuwa kaduna da muka a wannan shiri na kasuwa kai muke dole fanteka muka je amma fanteka tsohuwa wannan kuma fanteka sabuwa ce iyaka shagunan da wato shago shago da muka iya shiga kenan akwai sauran shaguna da suke sayar da kayayyaki makamanta kamar yadda kuka ji mai magana da yawun yan kasuwan ya ce kusan duk abin da ya shafi mota akwai wannan kasuwa a madadin dukkanin yan kasuwa kasuwan da kuma shi mai magana da yawun kungiyar 'yan kasuwan da shugaban 'yan kasuwa da sauran ana suka taimaka wajen ganin wannan shiri ya zo muku da anuka a ni isa lawal ne nake cewa sai kuma wani lokaci idan allah ya sake sa damu. masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga nasihar lahadi. sunana pastor ayuba sale na Iglis Betani a nan da magara. Daka haka za mu yi nasiha a kan zaman makwabtaka. To bisa ga koyaswar maganar Allah littafi mai tsarki eh, ya koya mana yadda za mu zama tare da makwabtanmu. Musamman in muka diba aya ta ce ka kaunaci Ubangiji Allahnka da dukan zuciyarka da dukan ranka da dukan ƙarfinka. sannan da dukkan azancinka kuma ka kaunaci makwabcinka kuma kamar ranka don ka kaunaci makwabcinka kamar ranka kenan duk abin da kake so ranka shine kuma za ka so ga makwabcinka abin da kuma baka so ga ranka ko ya same ka kuma haka shi ma za ka yi ka kiyaye domin kada ya wani abu ya samu makwabcinka shi yasa maganar Allah ta nuna mana cewa Allah kauna ne kuma ya kauna ya nuna mana cewa dole ne mu yi zaman kauna tare da junanmu kowane ɗan adam da ya zo cikin wannan duniya allah ne ya halicce shi babu wanda ya zo duniya don kanran kanshi amma allah shi ya halicce mu kowane irin mutum muka zo ta haihuwa wurin cikin wannan duniya kuma ta wurin mutuwa za mu koma a wurin shi shi yasa maganar Allah take nuna mana cewa har ma eh, in mutum ma makinka ne Yesu almasihu cikin Luka sura 6 aya 35 ya ce kai ku yi kamnar eh, magabtanku aka ce gama shi Allah mai alheri ne zuwa ga miyagu da kuma dukan mutane to shi yasa maganar Allah take kira gare mu makwabtaka hakkin makwabtaka a matsayin mu na Krista abu ne wanda yake da nauyi sosai a cikin eh, addini na Krista shi yasa yake da kyau mu kula da mu shi yasa yake da kyau mu nuna kauna ga mu. duk rayuwar da zamu yi cikin wannan duniya muka diba za mu gani cewa ta ɗan lokaci ce kenan idan muka ce muna kaunar Allah to dole ne sai mun nuna ta zuwa ga makwabtanmu shi yasa ma ubangiji Allah a cikin eh, littafin lanjila cikin yahaya ta farin sura hudu aya bakwai ya ce ku yi ƙaunar juna gama Allah ƙauna ne wanda yake nuna ƙauna kuma aka ce ya san Allah kenan in baka nuna ƙauna ba baka san ubangiji Allah ba kuma ƙauna tana nan wato ba ta da wata mugunta ba ta da wani keta ba ta da wani baƙin ciki amma tana nan kowane lokaci tana da haƙuri cikin kowane abu tana jibrewa da kowane irin abu shi yasa Allah yake kira garawa gare mu domin mu kaunaci junanmu ko mu kaunaci mu inda kauna take na akwai zaman lafiya na akwai kwanciyar hankali na akwai salama to takaice ga abubuwan da nake so in faɗi bari ubangiji Allah ya albarkace mu amen madalla Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leka jihar Maraɗi a jamhuriyar Nijar da jin yadda kasar ke yaƙi da zazzabin cizon sauro wato malaria. A yunkurin da jamhuriyar Nijar ke yi na kawar da zazzabin cizon sauro da ya addabi jama'a musamman mata masu juna biyu da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara biyar. Hukumomin lafiya a ƙasar sun fara aikin bayar da maganin kariya daga cutar. Kimanin wata biyu kenan da fara gudanar da aikin ba da maganin rigakafin na zazzabin cizon sauro a jihar Maradi. Sai dai kuma har yanzu akwai ƙalubale ga hukumomin lafiya na ƙasar na wayar da kan jama'a inda wasu ke nuna cewa wannan magani bai bai iso gare su ba yayin da wasu ke nuna rashin amincewa da karɓar maganin. Abokin aiki na a maraɗi Mansur Sani ya jiyo mana ta bakin al'umma game da wannan magani ga kuma abin da suke cewa. Jihar Maraɗi na cikin eh, jihohin da aka fi kuma ba su magunguna da za a iya cewa a matsayin rigakafin eh, zazzabin cizon sauro wanda ake fuskanta a duk irin wannan lokaci idan damuna ta yi nisa za mu ji ra'ayoyin al'umma din yadda suke kallon wannan magani da ma tasirin da suke kallo game da shi malama me ra'ayinki game da wannan magani na rigakafin cizon sauro gaskiya magani alhamdulillah yana taimakawa saboda ba hwasa masassarar ba ake amma yana yin sauki akwai sauki gai kuma ni dai ina ba yarana amma dai har yanzu Allah bai kaddara ba na samu wanda ya wani abu amma wa'ansu suna kokin cewa in sun ba yara yaran suna samun matsala to komi dai katari ne ni dai ban yi katarin haka nan ba kuma ina ba su ba su hasa masassare amma dai tana zuwa da sauki tun da dai ko an yi masassare ba a shiga waccan wadda ake zabar zabaran nan sosai kaga ma yaro ya yi masassare ya kwana da ita da ya tashi ka bashi dan magani kuma shi kenan a dai haka nan dai sama sama dai har ya ida dai tun da ita masassarar lokaci ce lalle ina cikin masu goyon baya kan a rinka badawa wanda ya ga dama ya ba ɗan shi ba matsala amma dai magana alhamdulillah akwai sauki ciki ni dai ban taɓa samun matsala ba game da ba yaran shi to ni dai gani nake yi kamar ka ce baka amince ba a ba yaro ko kuma wannan ɗashin magani ga in dai yaran mu ba su lahiya likita muke kai su kuma sannan maganin da ake ba su mu ba mu san yaya ne aka yi shi ba dan ba mu tsaya kai shi uwa uba ma a halba ma dan allura in ma magani kana iya kin ba shi allura ka kai dan an riga an mashi kenan da abin da za a ma dan ka kai kanka an same ka dan haka kenan kama yi imani kawai ka bada wanda aka baka ni dai ra'ayina kenan wannan abin da nake diba shi yasa kawai na imani da kawai in ba yara kamar yadda aka ce an ce rigakafi ne to kuma insha Allah rigakafin zai zama da zanen yaro bayan lahiya likita ne ke kai shi a mishi allura a bashi magani ba ni ne magani ba kuma ban san da aka yi shi ba imani ne ne kawai ana yi na kai shi ko to kenan wanga ma kawai in imanin in bada Kana Hajja aliya da ke zarya, zarya ikwal zarya. To muna da abin cewa a kanya. Saboda an yi gangami an ce za a zuwa gida gida a ba yaran maganin cizon sauro. A takaice an zo an tambi mu yaran mu nawa daga shekara daya zuwa biyar har zuwa ma haka biyar da zuwa shida. To shekara biyar din da suka ɗauka. Sun ba mu magani na shekara guda. a bantala a ba yaro ya sha kuma zuwa can a ƙara mishi to akasari dai sanyan nan dai ba mun rena ba da aka yi raban shi yana kariyar mu sosai sosai yana ragewa kenan sanyan nan da aka raba ya kamata a bi gida gida a diba a ga gidan da bai same ya ba aibi ba a ba su sange su ƙara su ruha kenan magani an ba yara kai uwa ba eh, kuma maganin nan muna tambaya ga gwamnati su ɗaya ne sai sati a zuwa ƙara koko su wata ne ya isa eh, kenan in sun samu ne a diba mun dai muna buƙatar sangan na a dawo a ƙara ba ba mu samu kwana wajen mu ma bai zo ba a ce ya ƙari eh, ni mai magana su ɗana goma kenan kowa yana son mutum biyu cikin sange mutum biyu cikin sange yanzu dai magana da ake ma ni na yin nan ka iske ni waje ina hira ba sange. mu a ra'ayin mu gaskiya bangaren wajen wannan magani da ake cewa ana rabawa har da ba mu ga inda ake rabawa ba ba mu gan shi ba nan ba a ci gaba da in an samu haka kowa yana godiya da abun kuma abun yana kyau a gani kuma bangaren wajen wannan sangima gima da ake dan rarrabawa hakan ga a ci gaba da yi shi ma ana dan taimakawa sosai kuma gwamnati tana iya kokarin ta ita ma eh gaskiya An bai kara so gare mu ba amma tun da ana raba muna tsammanin Allah da zai zo gare mu insha Allah eh insha Allah a ci gaba da yi Allah da a na shine game da wannan magani na masarar cizon sabro da ake baiwa yara yana da matukar mahimmanci sosai ta bangaren idan aka lura da duk shekara ana samun masassarin na yara da sauransu da ake fama da su amma a wannan ɗan lokutan shekarar na baya-bayan nan gwamnati na ƙoƙari sosai wajen kula da wannan ga dukkan alamu yanzu an an ɗauko tafiya sosai gaskiya mai kyau kuma albarkacin hakan da ake kokari da da shugabanni ke yi gaskiya akwai raguwa sosai babu a ga yadda ake gani a baya yanzu likitoci sai rage dawainiya da da irin wannan aika ya rage musu irin wannan fama da ake da masu sirrin ne lokaci zuwa lokaci gaskiya a ra'ayina gaskiya wannan yana da kyau sosai allah kuma ya sa ci gaba da haka shin yara ne ake taimaka ma da wannan kuma su waye ana taimaka musu kenan don masassara wannan a ce yaro yana masa yau da gobe uwa asibiti uba asibiti su ubanni maza suna fama da da wainiya na neman abinci da wani za su ji kenan da neman abinci ko da zuwa asibiti kenan hakan yana yi sosai shi dai rigakafi ga ɗan adam musamman yara masu yawace-yawace a faɗa ruwa a je wurin ciyawoyi haka ana ta wasan banza wanda bai dace ba to ne ake ebo malaria ko ba gaskiya ba yawa to amma in dai yaro uwaye suna kula da shi to ba za su yawan barin shi wurin ruwa ba kuma ba za su iya barin shi yana zuwa wurin ciyawoyi haka har ya samu wata cutar da za ta zo tana damun shi ko ba gaskiya ba to yana da kyau mu kula da 'ya'yanmu kuma mu kula da mu iyayensu ya zamanto duk inda muke muna cikin tsafta tsafta ma da kake ganin tana tana inganta dan adam to ana san shi bawa duk inda Allah ya kai shi zama da tare da iyalin shi to zama to akwai tsafta ni ne ban san an fara da shi ba in ba yanzu da ka zo man da labari ba ko ba gaskiya ba yanzu ne yara na akwai wani magani da aka zo aka ba su kan sunan rigakai a ba su su sha na ce eh, yana da kyau na ce to amma ba illa yaro bai lafiya a ba shi maganin zazzabi ya sha shine sai wannan mata take ga mana cewa babu matsala in dai yaro ne rigakafi ne zai yi amfani da shi saboda lokacin ta yana zuwa yanzu kaga gero da ya fara tashi to kaga wannan lokacin kaga za ta sauka akwai ciwon ido akwai irin wannan abin da ake kira ko menene nan bakin ido yana hawan ga yaro to shan maganin yana da ma'ana kuma yana da inganci ba ma ga yaro ba ma haka babba ko ba gaskiya ba akwai inganci abu ne wanda Allah ke kawo shekara da shekaru shi wannan magani tsakani ga Allah yana da ma'ana a jikin yaro matashi musamman yara ƙanana a buga na a buga na a buga na shi Allah da ke da rabtabawa da shi to amma yana da kyau cewa mai kiyaye mu ga wasu wurare na wanda za mu ceci rayuwarmu kuma mu ceci rayuwar mu tsafta dai tana ɗaya daga cikin ci rayuwar dan adam kuma zai kare cututtuka a rayuwar shi to cikin al'ummar magidanta irin ku akwai waɗanda ba sa amincewa a baiwa ƴaƴansu wannan magani saboda wani hange ko kuma rashin wata fahimta ko kuma wani abu da suke kallo game da wannan magani na kafin zazzabin cizon sauro gashi dai damunar tasoma soma kana da naka wani ra'ayi kai ma a game da haka ko kuma wani sako gare ka game da su yana da kyau duk mutum mai ɗa ya kula da lahiyar ɗansa shi magani in ka ga likita ya ɗauka ya bada ya ce a taimaka ma al'umma ba don ya cutar da 'ya'yan kowa ba ne ba don ya inganta rayuwarsu ce da lafiyarsu saboda shi abin da likita ya sani kai da ba likita ba ka sani ba ko ba gaskiya ba shi ya auna ya ganda rayuwar mu ke tafiya ya ga kuma yadda abubuwa ke tafiya a ƙasa to sai Allah ya sa aka samu maganin da zai yi mana kare mana wasu cutuka ko da sun taso to cikin yadda Allah Allah ya sa mu yi rayuwar mu da mu da 'ya'yan mu rigakafi to dole da Allah Allah zai ka abin ko da ya zo zai zo ga mutum da cikin sauki to ko zuwa ya wani likita sha Allahu rabbi to in ya duba ya ga abin nashi bai kai tsanani ba akwai maganin da ya dauka ba shi ko ya mai allura ko ya mai ko ya bashi magani ya ce ya je ya sha in ya sha wannan Allah da zai samu sauki domin saboda ya ga kare rayuwar tashi da inda yake mu'amala da inda yake komi da komi akwai tsafta wurin ko ba gaskiya ba to za ka ga ko da Allah zai kama jarabta ba ciwo to Allah zai kama shi a cikin kasira masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda kuka ji ra'ayoyin mutane a garin Maradi kan shan magani da zai ba da kariya daga zazzabin cizon sauro kuma abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani sai kuma ni Hauwa Umar da na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Bayan ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa at boanews.com Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.